makauniyar soyayya makauniya Assalamu alaikum masu kallo da sauraro barkamu da dawa a cikin wannan shirya mai farin jini mai suna makauniyar soyayya kamar yadda kuka sani muna zaƙulo wanda suka yi soyayyan sa online ko suke kan yi domin su zo su bamu labarin yadda soyayyan ta fara da yadda ta kasance da kuma yadda ta ƙare in ta ƙare. so kamar yau ma kamar kullum yau ma mun samu wasu guda biyu wanda za ku gan su yanzu mun taho da su barkanku da zuwa nan wani so kamar yadda kuka sani ne wannan shirin namu yana zuwa da wanda suka haɗu a online suka fara soyayya to kuma kamar ku za mu iya sanin ta yaya wannan soyayya naku ya fara an ba abin da zan ce masa soyayya online dan alhamdulillah ta yi min komai saboda soyayyar online na haɗu da wadda nake so wadda ake cewa ta min girma amma kuma a haka na ce ina son ta kamar da ya faɗa muku cewa online muka haɗu to ni ba abin da zan ce ga soyayya ta kama mu har yanzu mun kusa yin aure idan kika ce zai kai ga aure kamar bai kai bane magana gaskiya maganar aure ake yanzu um, yanzu abin da nake so na farko shine ina so ku min bayani ta so wannan ta fara ta samu asali saboda nan lura akwai yan tazara da bambancin shekaru tsakanin ku akita muka haɗu da shi saboda yana kosa ɗin al'adabi da na ban dariya ni kuma abin da nake so kenan ni kuma ma abociyar karance karance ne shi kuma yana posting daidai da ra'ayina tun kafin mijina ya rasu dama ina bibiyan fostin ɗin shi saboda yana sa ni nishaɗi har mijina ya zo ya rasu mafi yawancin lokuta idan ina cikin damuwa page in shi kawai muke shiga yake saka ni nishaɗi da ya hankali. Ayya Allah sarki Allah mai rahama. Ba na lura document ɗinta har na kai ga ina lura saboda duk lokacin da zan yi first su ta comment saboda gaskiyar magana ina da mabiya sosai kuma suna min fatan alkhairi bana iya gane kowa da ke min magana kuma ina karɓar saƙonnin mata da yawa saboda suna suna. Bayan rasuwar mijina ni kaina na samu mutane da yawa da suka nuna suna suna ban ba su fuskar zuwa guri na ba akan maganar soyayya saboda kowa da abubuwan da yake kawo shi guri na daga lokacin da na fara an sakoninta a ranar mai following back ɗinta sai na je na duba account ɗinta she timing DM da yawa to tun daga wannan lokacin sai muka fara abota da shi to ka san bai daga abota so soyayya ni kuma na gaji da abotan da muke da shi kawai sai na gayyace shi gidana domin ya zo cin abinci na yi matukar kaduwa sosai saboda yanda na ganta a zahiri ban yi tunanin haka zan same ta ba saboda a jifi ɗinta hotunan ta take ɗorawa ashe babba ce ita ba yarinya ba sai na ji wani irin abu daban haka na fuskanci rashin sakewan shi da na gayyace shi cin abinci gidana amma a hakan na ci gaba da gayyatar shi ina jurewa yana zuwa har daga ƙarshe ya zo ya saki jiki da ya zo gidana na so na daina zuwa gidanta saboda idan na tashi takan bani abu da yawa wanda nake nakan kasa gane dalilin da yasa take bani wannan kyautar sai na ɗauka fans ce ita amma ranar da ta tana suna ranar ban yi bacci sosai saboda abin yana taɓa min kai saboda ita babba ce kuma tana da kuɗi kaga abin bai zo daidai ba na fama da shi kafin ya amshi soyayya ta amma a hankali haka na dage har ya amince da soyayya ta na amsa soyayya ta ne kawai saboda karka tuna wulaƙanta amma a hankali har ta sace zuciyarta satar da ban san ta ba ji kawai ne na kama da santa to yanzu ko za ku iya faɗa mana ƙalubalen da sha a cikin wannan soyayya gaskiya na fuskanci ƙalubale sosai musamman ma da yanzu muke maganar aure da ni da ita dangi na sun min ca akan wannan tsofar dan ta girme ni waye waye gashi nan dai kai idan na faɗa maka abubuwan da suka faru za a ce kawai tarko aka haɗa ma babban ƙalubale da na fuskanta a gurin na cewa suka yi wannan ai sun girme shi menene zai sa in ɗauko shi in ce zan aure shi a matsayin shi na sun girme shi sannan suka ce babu wani sunan da zan raya su kawai nake yanzu musu da mutunciya zan ce zan auri wannan yaron na ce kuma haka na gani haka nake so shi zan aura saboda ni na haife su ba so suka haife ni ba dole su mun biyayya lalle kun fuskanci kalubale da dama su ne za ku ce masu kallo game da wannan kalubale da ku fuskanta to abinda zan roƙa ina roƙon iyayenmu dan Allah su yi haƙuri saboda na san suna sauraron wannan shirin saboda insha Allah wannan auren zai zama darasi yadda duniya za ta kalla ba ku kadai ba wannan hannu ya zama mai ishara fatan mu dai wannan abu ya zama izina ga yan baya kada ku manta masu kallo ku ci da bibiyan mu insha Allah za mu ci da muku makauniyoyin soyayyen da ake fada sannan kuma ku aje mana comments ɗinku domin jin sakonninku da kuma ra'ayoyinku da kuma shawarwari idan kuna da wani soyayya wanda ko kai kai ko ka san wani yayi to ku haba ba ku faɗa mana domin mu binciko nan da suka yi inda hali mu kawo su domin su ma su wa'azantar su ilmantar kuma su faɗakar da labaran soyayyansu ci gaba da kasancewa da shirin makauniyar soya makauniyar soya ta masoya ce makauniyar soyayya makauniya